الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مذهب إمام مالك أتكن مختصر الشيخ خليل ومن أتكن باب الطهارة muna magana akan alwala mun gama farillai za mu shiga sunnoni wasu na nuhu ya dai a walan salasar, wato sunanin shi shine mutum ya wanke hannuwansa tun harkon alwalla sau uku ta abuda kuma wankin nan ana yi na don ibada saboda haka ko da mutum ya ɗauki hannuwa nai ya kwanta bakin kogi ya tura hannuwan cikin kogi sun ka kwana shi ko yana nan waje wato ya tura su ya hage haka ya kwanta ruwa na gudu suna wanke hannu to in ya tahi zai yi alwala sai ya wanke su so uku kami ya sa su cikin kwariya ina walau da sifata ni hmm, da abudan kenan kuma don ibada ake wankin ba don kazamta ba bi mutulakin yatin sannan da da niyya da kuma da mutulakin ruwa wanda bai da kaidi kuma da niyya shine mala ce walau na ta ko da suna tsaftace wato walau ba ta bil bahari ko da sun kwana a teku awa hadasa ko da ya yi hadasi fi a sana'i yana tsakiyar alwala wato ya kai wajen shafar kai sai ya yi to yanzu in ya dawo sai ya sake wanke hannuwan nan sau uku sannan ya sa su cikin kwariya muftari ka yi kuma daban-daban zai wanke kai ya wanke hannu mai kitso ya wanke wanga da wanga a ya wanke dama shi kadai so uku sannan ya wanke abu shi kadai so uku kai ya yi haka ba a haka nan wa marmaratun sannan daga cikin sunnonin alwala akwai kurkure baki wasu shakun sannan akwai shakarwa shi ma sunna ne wa balaga mudurun sannan wanda yake mai cin abinci wanda bai azumi zai kai matuƙa ma'ana zai cika baki ne da ruwa kuma zai zuba ruwa masu yawa wajen hanci wa bi ilmu ma bi sittin afdal kuma aikata su da ɗebo ruwa shidda shi yafi ka ɗebo so uku kurkurawa so ɗiba uku shakawa so ta yi da shidda kenan shi ne ya ce ilmu ma aikata kurkurewa da shakawa da ɗebo ruwa so shidda shi yafi ba za au ma bi garfatin wajaza da kurkurawa da shaƙawa su biyu duka sun halatta bigar fatin da ɗebar ruwa guda da za ka yi ɗebar ruwa guda ka kurkura su uku da shi ka shaƙa su uku da shi ya halatta au ihdahuma ko ko ɗayansu ka ɗebar ruwa guda ka shaƙa da shi sau uku ko ka ɗebar ruwa guda ka kurkure da shi sau uku ya halatta waktin sarun sannan ta ce ruwan da ka sa cikin hanci shi ma suna ne ga alwalla wa masu wajahai kulle uzni sannan da shawa huskoki biyu na kowane kunne maimakon yayi na mai iziya da mai risala ya ce zahiri hima wa ni hima sai ya ce huska biyu ta kowane kunne ina ne waje ina a ciki ga kunne in ka ce na a ciki to ana rana ka bugu in ka ce nan ne ciki to ai shi a bayan kusurwa wato kowa kunne saboda haka mai mutasar yana ganin da nan da nan duk huska kunne ne to ka shahi nan da nan maimako ya ce zahiri ma wa baɗi ni hima. wata jididu ma ihima sannan da sabunta ruwansu su kunnuwa wato kar ya zan sauran damshin shafar kai da shi za ka shahi kunnuwa idan ka shahi kai to sai ka sake jiko hannuwanka in za ka shahi kunni waraddu mafi rasihi sannan da mayar da shafakai shafakansa shi ma sunna ne wa tartibu fara'idihi sannan da jeranta farillan alwala kamar yadda yake can cikin qur'ani faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini to kai wato wankin huska ya zan gaban wanke hannuwa wanke hannuwa ya zan kamin shafar kai shafar kai kamin wanke ƙafafu fayu adul munakkas wahadahu in ba'uda wato abinda an ka sunkuya to za a sake shi shi kadai in zamani ya yi nisa kamar sai ka wanke hannuwa kamin ka wanke fuska to idan ka wanke hannuwa ka ci gaba da alwallah baka tuna ba sai da zamani ya yi nisa to in ka taho za ka wanke wannan fuskar kurum in zamani ya yi nisa tunda zamani ya tsawo ba sai ka yi a adahu wa ma ba adahu ba sai ka wanke fuskar kawai to menene nisa bijifafin shine ana sanin nisa da bushewar gaɓoɓi Wa'illa a ma’ata a in ko zamani bai yi nisa ba to za ka wanke wannan abin da kan manta ko ka bari ko ka sunkuya ka sake kuma abin da ya biyo bayansa ma'ana in ka wanke fuska sai ka sake wanke hannuwa ka sake shafar kai ka sake wanke ƙawahuwa zuwa irin sawu wa mantar ka fardan a atabihi wa bisara wanda ya bar farilla alwala to in ya tuna daga baya ya zo da wannan farilla ya aikata ta kuma ya sake sallar da ya yi wasu natan amma in sunna ce ya bari fa'ala hali ma yustaqbal sai ya aikata wannan farilla a wannan sunna don sallar da za a yi nan gaba misali ka yi sallar magariba da alwalar da kabban sunna a yanzu to sai ka yi wannan sunna don sallar isha'i wa bada'iluhu mustahaba alwala maudi'un dahirun a samu wurin alwala mai tsalki sanda za ka yi alwala? ka tabbatar da inda za ka yi alwalla din nan wuri ne mai tsarki mustahabi ne wakilatul ma'i bila haddin kalgusli sannan da karamta ruwa kuma babu iyakan cewa kamar dai yadda yake ga wanka wato gwargwadon abin da zai ishe ka shi killatul ma'i don haka ake ca bila haddin ba a cewa ruwan da za ka yi alwala da wanda zan yi alwala da wanda malam zai alwala malam sani zai alwala da na malam abu abdullahi da na malam abdurrahman dole ne su zama wato lita ɗaya ko lita biyu a yana yiwuwa ruwan da wani zai yi alwala shi kaɗai ya ishi mutum uku zai ishi mutum uku to wannan shi a daidai da shi shi a ƙillatul ma'ina shi shi ko wancan in sun same shi su uku su raba shi ya killatul ma'i gare su kamar dai yadda yake ga wanka wata yammunu a ada in wa'ina in in fitiha sannan daga cikin mustahabba alwala damanta gaɓoɓi shine ka fara wanke gaɓoɓin dama duk abin da yake yana da biyu to in za ka fara ka fara wanke wanda a dama sannan ka wanke na hatta huskar ka in ka zo wanki ka fara da nan kamin nan ka fara aza ruwa nan sannan ka juyo haka ka fara wanke hannun dama kamin na hagu ka fara wanke kafar dama kamin na kamin ta hagu na in sannan haka na aje ƙwariyar alwala dama in fita in ta zan buɗaɗɗa kamar in za ka yi alwala da kwano ko wata kwariya to ka aje ta dama li'annahu amkanu lahu fi tunawule domin ya yi maka sauki wajen miƙawa hannunka da ɗebo ruwan da a cikin buɗaɗɗar ƙwariya wa bar'un bi muqaddami rasi sannan wajen shafa kai mustahabbi ne ka fara da magabacin kai wato da gaban kai nan farko wa shaqqu galli sannan da biyan ta wanke abin da ake wanke wajen alwala ka yi shi biyu wata lisuhu ko kuma ka yi shi uku uku yaya ko ka yi shi uku uku wato ka wanke su uku walin rijilani zalik to yalla su ma kafahu haka ne ana so a wanke su uku uku awil matlubu al-inqa'u ko ko abinda ake nema ga kawa su su tsalkakewa ko wanki biyu ko uku ko hudu ko biyar a dai gansu tsalkakakku shi abin nema wa hal tukrahu rabi'atu am tunau sannan wanki na hudu makaruhi ne ko haramun khilafun sabanin malam wa tartibu sunanihi nan jeranta sunnonin alwala shi ma mustahabbi ne aw ma fara'idi ko ko sunnonin da a tare da farillai kamar shafakai shafakai kaga eh, shafakai yana da aiki biyu tare da shi akwai farilla akwai sunna to jeranta su ka fara yin farilla sannan kai sunna a wannan tsakanin can jeranta farillai tsakanin wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu da shafakai da wanke kawahu wannan sunna ne sannan mara wani shafakai ta gaba kai baya sannan ka dawo wannan shi kuma sunna ne abin da mustahabi ne wasu wakun sannan da ya asawaki shi ma mustahabi ne wa in bi asbu'in koda da ɗan yatsa ne in babu ici ka salatin ba'udat minhu kamar salla in ta yi nisa tsakanin yin alwalarka da sallanka kamar kayan alwala tun karhe goma kana nuhin za ka yi sallar azahar da ita ka ga tsakanin ƙarye eh, goma zuwa sallah zuhur akwai wajen awa abin nan uku ko awa hudu to in ka tashi yin sallah in alwallar tana nan an so ka yi asawaki kamin kai sallah Wata miyatun haka nan yin bismillah shi ma in za ka yi alwala ka yi bismillah mustahabi ne wa shira'u kuma an shara'anta yin bismillah fi gusulin a wurin wanka wato shari'a ne ka yi bismillah in za ka yi wanka wata yammumi shari'a ne in za ka yi taimama ka yi bismillah wa akalin shari'a ne in za ka yi ci abinci ka yi bismillah wa shurbin shari'a ne in za ka sha abin sha ka yi bismillah wa zakatin shari'a ne in za ka yi yanka ka yi bismillah wa rukubi dabbatin wasa finatin, haka idan za ka hau dabba ko za ka hau jirgin ruwa shi ma shari'a ne ka yi bismillah wa hakanan shiga gida ko shiga masallaci in za ka yi su ka yi bismillah shari'a ne wa hakanan in za ka hita shi ne kishiyar shiga shi ma shari'a ne ka yi bismillah liman zilin wa masjidin ga gida ko ga masallaci wa limsin hakanan in za ka ɗaura tufafi ka yi bismillah wa galki in za ka kulle ƙofar ɗaki ko ƙofar gida ka yi bismillah wa idba'i misbahi in za ka kashe fitilla yi bismillah wa wad'in in za ka kwanta da uwar gida yi bismillah wasu udi khadibin minbara haka nan hawan mai hudu ba shine lima kan minbari shi ma yayi bismillah wa tagamizu maitin haka nan wajen rumce idon matacce lokacin da mutum ya mutu in zaka shahe shi ka jawo fatar goshi ne da tattattara ido ne sun ka bude ta sauko ƙasa don ido ne su rike a wannan lokacin yin bismillah shari'a ne mustahabbi wala adihi haka nan sa shi cikin kabari ne shi ma ka yi bismillah wala tun dabu. amma ba a so idalatul gurrati ta fari ba wato ha eh wato tsawaita fari shine wa huwa ziyaratu alama wa jaba gaudu kamar ka zo wanke hannu ka wanke hannan ba mustahabi ba ne amma halal ne halal ne wala ma'ana bai zan mustahabi ba bai cikin mustahaban alwala amma halal ne ka yi ko ka zo wanke kawa ka ta wanke har kusa ka gwiwa mani hmm, su da nan kun abin nan fari al halal ne eh? suna zagin mi ta ba san mutar ba shi yasa ba san mutusar ba zagin da suka suna sun kuma ku bari duk a taro a huta tunda ba su iya karanta shi to tunda ba su iya karanta suna ganin hafshin da suke yi zai sa ban san ba ruwan harin wata da harshen kare ba na eh a'a la tuzma'u li hadha to ka gani <laughs> la'allakum tagalibuna to shine wa mazhur raqabati haka nan kuma ba mustahabbi bane bai cikin mustahabban alwala shafa wuya wa tarku marhi a'la haka nan kuma ba Mustahabban da barin share gabobi da kyalle ba bayan ka gama alwala Wai shakka bi salisatin idan mutum na shakka ga wanki na uku shin na uku ne ko na hudu ne yana shakka haka wa fi ha to makaruhi ne shi yi ta wa nadbiha ko ko mustahabbi ce qaulani zan tukka biyu qala malan mazarikum yace ka shakki kamar inda mutum yayi shakka fi yawmi arafata a rana a fi yawmi arafata da azumin ranar arfa yana shakka hal huwa al'idu idu shin ko yau idi ne ko ko tara ga wata ne to shi ma yin shin eh, shin yayi azumin ko ko ya bari kaulani tukka biyu yin azumin nan makaruhi ne ko mustahabi kaulani zantukka biyu to mun kala magana alwala faslun nudiba liqadil hajati julusun nudiba julusun an so tsuguno shine zama nan julusu nan na tsuguni ake ni. ba a yi zaune ba zaune irin wanda mun ka sani don zama kashi da zaune sai yaro mai hawan fo mm, ko kuma turawa masu abin nan na tsugunno na sama yawowa to tsugunni ake nuhi wa mu ne a berakawai na jisin birakawin na jisin kuma an hana mutum ya yi bayan gida akan jigawa mai najasa don gudun kada mutum ya lalata kaya nai wata ayyanar kiyamu to in har ya zan ba inda za a yi sai nan to ya zama farlu aini ka yi kashin nan ko tsarin nan da tsaye domin kakka tsuguna ka lalata kayan ka sai ka yi abin ka da tsaye a darura tutubihul mahazura darura tana halattar da haram eh in ya zan kamar mutum ne ba ko ya yana jin bayan gida bayan gida nan ya mace shi ya nemi inda toilet take babu sai wani wuri inda marasa gata ka zuwa suna bayan gida marasa gata Mm, toilet ɗin talakawa bayan wani lungu haka to ba inda za ka shiga ka ɓoye kanka kai sai nan to sai ka shiga nan haka nan ka yi da tsaye don in ka tsuguna yana yiwa duk kayan ka su lalace to sai ka shiga ciki kai tsaye wa timadun haka na an so dogaro a larijilin akan kan kafa wattin ja'un an so kama ruwa biyadin da hannu wace kafa wani hannu yusra yayi don na hagu in ka zo tsugunni za ka ɗage dudduyanka na ƙawar dama ka kahe na hagu sai ka ba da ƙarhinka a wajen sannan kama ruwa kuma ka yi da hagu shi ne ya yi tasniya ya ce ya yi hmm. rijilin wayadin rusere don na hagu wa ha an so ka jiƙa ta ƙabla luƙiyi la'aza gabanin ka kai ta ka gama ta da ƙazamta wato wannan akwai hikima kamar mai kwashe tuwo da mara in tana son kada tuwo ya laƙe ga mara sai ta kaɗa mara cikin ruwa ta jiƙa tukuna sannan ta ɗauko ta saro tuwo in ta saro tuwo sai ta aje sai ka gaba ba abin da ya laƙe yawwa to haka kai ma idan ka ɗauki hannunka baka jiƙa ba ka yaɓa cikin kashi to kashin nan bai hita ko kasa sabulu sai ka ba wani abu eh. to amma in ya zan ka jiƙa hannun to akwai ƙohohi duk mutum hujjaje ne kamar raga haka mutum yake da jikinka da komi eh eh shi jini can tsakanin shi da da wannan waje akwai wasu ledodi waɗanda suke kare shi can cikin cikin wani pipe yake wannan pipe ɗin kamar wanga pipe da ke kai ruwa cikin gari to jijiya jini haka take don haka ne ba ta samun inda za ta yi waje amma di ba da ka shiga rana yanzu za ga ruwan ciki na hituwa yawwa to wannan hanyoyin in ka jika sai su toshe saboda haka da fitsari da bayan gida ba za su samu kofar da za su shiga har su kai ga jikinka ba hmm. to da haka aka ce ka jika hannunka kamin ka kai ta ga kazamta wa da ba'adahu ka turabin sannan da wanke hannun bayan ka gama tsalki da kamar ƙasa sai ka sa ƙasa ka goge wasataron an so ka lullube jikinka ila mahallihi har kusa da inda za ka yi tsugunni wala ka aurata hu hatta nuwa min al-ardi kar ka kware al'aurar ka sai kayi kusa ga ƙasa wai dadu muzilihi sannan an so ka tanaji abin da zai kusan ma da shi da ruwa da duci da duk wani abu wanda ake wa witruhu shin na abin nan da ke kau da kazamta an so ya zama mara ko ɗaya in ka san ɗaya ya ishe ka ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya an so ya zan haka wata kadimu ƙubulihi kuma wajen kau da kazanta an so ka fara gabatar da farjinka na gaba Zakari in namiji ne ko kuma mace farjinta wata briju zai kuma an so in ka tsuguna ka buɗe ƙawahunka kakka mace ƙawahunka sai ya zama shi bayan gida bai samu wurin da zai hita daidai ba waktir kha'uhu kuma an so sassabta dubura in ka zo tsalki sanda za ka wanke bayan gida an so ka ɗan yunkuro don dubura ka ta ito. wata tura ra'asihi kuma an so lokacin da mutum yake tsugunne na bayan gida ko fitsari an so ya lullube kai ne don ka a hanke shi a ce a wancan liman wani naka kashi akwai cin mutunci ko ko a ce wancan uban wani ne ko surukin wani eh ko dan gidan wani wa wada multifate kuma an so karka waiwaya don so da yawa za ka tsuguna kana bayan gida kwamarci ya bi bayan ka ya wuce ba ruwa ne da kai ba ruwanka da shi to in ka waiwaya ka ga kwamarci ba ka tsayawa sai ka zabura to in ka zabura abin da zai faru wurin bai da kyau dan da tsarin nan da kashin nan duka sai ka yi shashafa shi wasu wurare to kuma ana son ka ta yi da tsarki ka dawo da tsarki to amma in baka waiwaya ba sai macijin ya zo ya wuce kila ba sai ka gama hankalinka ya dawo sai ka ga jan ciki na inda ya biya wuce hmm, sai ka yi ta mamaki ka ce a ah, gashi ya kwanta bisa sawuna ashe kila ina zai ya wuce hmm. wa zikirin wara da huwa wa da kuma an so wani zikiri wanda ya zo cikin shari'a an so ka yi wannan zikirin hu bayan ka hito wa hu da kamin ka shiga bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is ana so ka karanta wannan wajen shiga sannan wajen hita gufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al'azawa afani ko kuma alhamdulillahi allazi akhraja anni aziyatahu wa azbata minni quwwatahu dai ga sunan dai da addu'o'i bayan bata to idan shi ƙabli ɗin wannan na gabanin ka shiga sai kan manta kila ka taho a ruɗe fafihi. to kai ciki cikin tolit ɗin ka karanta wannan addu'a ciki in lam hud, in bai fara nishi ba in baka fara yunkurin ba sai ka yi wannan bismillah kamin ka so ba. wasu kutun an so sadda kake yin bayan gida ka shiru illa li muhimmin sai fa in wani muhimmin al'amari ne ya gitta kamar ka gama kahu zai faɗa rijiya ko wani yaro mara hankali ko wani ɓarawo zai ɗauke ma wani kaya kana iya cewa ga ɓarawo nan ko ga wani nan ka kula da kayan ka? shine sai da muhimmin al'amari wa fil fada'i tasattur in cikin daji ne kuma an so ka samu wani kwayi ka shige inda ba a ganin ka wa bu'udun kuma an so kai nesa daga inda mutane ka jin motsin wani abu wanda ya to daga jikinka wacce ka'u juhurin an so ka kiyaye rami kada ka yadda ka yi fitsari a rami warihin kuma an so ka kiyayi mabuga iska kada ka tari iska don in ka tari iska in yana da zuwa da ƙari zai kwashe ke tsarin ka shiwa tsama ga jiki ko kuma ga riga don haka an so ka kula da wannan eh wato akwai eh, can wajen maganan rami din nan akwai riwayoyi da dama waɗanda suka zo sannan akwai abubuwa na abin nan akwai wani abin da sa'adu mai ubada ne ya tahi bayan gari sai ya garami sai ya tsuguna ya yi abin da ciki sai aljanu sun ka halbai sai ya mutu hmm, eh. akwai abin nan wata kisa tun da suke cara mai nahu bi samin walam nukhti fuada mun halbai da kibiya ba mu kuskure zuciya ta ba an ka ji wannan waka bayan gari bayan ba haka ba an dawo da jana'iza ta yi sai aka ji aljannu suna waka cikin waka suna cewa ramai na hobi sahamin balam na kutu fa'ada mun halbai da kibiya ba mu kuskure zuciya ta ba wato aljannu eh to saboda haka ko kuma ka tsuguna ka kwarara tsari ya bi rami ashe akwai maciji ko wata kunama sai ta tsalle da ta ji zahin tsarin ka za ta yi waje kai ko ba yarda ta isko ka to kaga wannan sai ya sa tuhahin ka su lalace don haka aka so wa mawridin haka nan kuma ka kula ka kiyaye magangari wato wurin gangarawa rafi a ɗebo ruwa don kai bayan gidan nan da wanda duk ya gani sai ce Allah ya tsine ma wanda ya abin nan eh, su ne mala'inus salasa kamar da annabi ke faɗi rikin, sannan kuma da hanya kan titi tsakiyar hanya wa shaɗin da gabar ruwa wani ya zo zai sha ruwa ko da ya diba gehe sai ga tulin kashi kaga ba zai sha ruwan ba ko bai kyale ka sai ya la'ance ka wa dhillin haka nan inuwa mutum ya zo ya sha rana yana zuwa ya shi ɗayan tsammanin ya zamna sai ya ɗora jin tsamin bayan gida ko da zai diba sai ya ga har ya hudo ishin hida ka ya fara taɓa ma riga ba ga wannan sai la'anta wa sulbin da bagiren haƙo shi ko haƙo shi ma yana da hikima irin ta rami yana yiwa ka buga hitsari ga haƙo su tashi su buga ma su taɓa ma riga ko kuma ka yi hitsari bisa gidan wasu don mai yawa ma'awal jini haƙo mazaunin aljannu wa bi kanifin na ha zikirallah in ya zan cikin toilet ne to duk abin da adda zikirin Allah ko zobe ne ko wani abu duk wanda abin da adda suna Allah to kakka shiga da shi ka ta shiga jikinka wa yuqaddimu yusrahu dukhulan kuma mutum zai gabatar da kafarsa ta hagu wajen shiga wa yamna'u khurujan da dama ku wajen hita aka siyo masjidin sabanin masallaci shi masallaci ka fara shiga da dama ka hito da hagu wal manzilu amma in gida ne ku bihi ma wato damansa zai gabatar ga gida da masallaci wajaza wadun ya halatta mutum ya taki mace wa baulun ya halatta ya fi tsari bi manzilin cikin gida mustaqbila qiblatin wa mustadbira ya huskanci alqibla ko ya bata baya in cikin gida ne ya halatta ka sa huskar ka duk inda kake so ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa in cikin gida ne waccan doka ta fuskanta wani wuri wannan cikin daji wa in lam yurja ko da babu larura ko da ba masuwa wa ubila an fassara mu da wana bi sakiri in ya zan gidan na da kariya wato yana da katanga wa bil idlaki kai an ka ce ko da babu mudulakan ko babu sutura la bil baba banda cikin daji wa bi sikirin qaulani to shi cikin daji in ya ba akwai sutura fa ƙaulani an yi zance biyu in gane ko ta hatamiluhu ma dukkan maganganun guda biyu mu da wana ta ɗauke su wal mukhtaru tarku amma da an ka zaɓa cikin maganganun biyu bayin fuskanta alƙibla cikin daji ko da akwai kariya lal kamarai ne amma banda rana da wata wannan ba hana ka fuskanci rana ko ka bata baya ba ba hana ka fuskanci wata ko ka bashi baya ba wa baitul maqdis kuma bayin da baitul maqdis wannan bata bata da wannan doka doka wannan ta ka'aba ce kawai wa wajaba istibra'un bi istibragi akhbasaihi ma asalt zakarin wa natirin qatta hmm. wa wajaba ya wajaba istibra'un kama ruwa shine abin nan tsarkin hoge tsarkin hoge bistibragi da neman ƙari ko kuma da ƙari aka ba sai shi biyu da bayan gida da fitsari ma salti zakarin tare da matsewa azzakari wa natarin da kakkaɓewa haffa su biyu masu sauki kakka matsa kwarai kakka ba kwarai sannu sannu wani diba jam'u ma'in wa hajirin an so ka tara ruwa da duki in kai bayan gida ko fitsari ka sa duci ka goge ka sa ruwa ka wanke an so haka sannan in guda akwai summa ma'un sannan an fifita ruwa akan dutse ɗai wata ayyana kuma ruwa ya zama dole fi maniyin in maniyi ne ya hito to sa ruwa a wanke dole ne wato don haka ya ayyana ya zama dole wa haidin haka nan haida ita ma sai ruwa wani basin jinin haihuwa ma sai ruwa wa baulin ra'atin hitsarin mace ma sai ruwa wa shirin da abin da ya watsu an maharajin daga barin mahita ta yi kasiran da yawa shi ma sai ruwa eh, ko kama gudawa haka ita ma sai an sa ruwa wa mawi haka nan ruwa shi ma mazi in ya hito sai ruwa <clears throat> da garli zakari <clears throat> tare da wanke azzakari ne hi dukansa wazin ni ce to a yi niyya wajen wanke azzakarin nan wa budula lani salati tariki sannan kuma shin wanda wato barin wato sallar wanda ya ban niyya wajen wankewa akwai ta ko babu au tariki kulli ko ko wanda ya bar wanke azzakari ne duka saboda ita maziyi sallah ta akwai ta in yayi ko babu kaulani zantuka biyu wala yastanja min rihin ba a yin kama ruwa don an yi rihi don hutu wajaza biyabisin kuma shi tsarkin nan can wancan da muke magana ya halatta a yi shi biyabisin da abu busasshe ɗahirin mai tsarki munkin mai tsarkakewa gairi muzin ba mai cutarwa ba wala muhtarimin ba ko mai daraja ba wala mubtallin ba jikakke ba wato wanda yake an jika shi kamar shallin kare Wani jisin kuma banda mai najasa wa amlasa banda mai samsi kai ya zan jikakke kai ya zan mai samsi wa muhaddadin banda mai kaihi kuma kamar kwalba wa mutaramin banda mai daraja min mada'umin can mutaramin mai abinci kamar abin nan abinci kamar gosasshen burodi ba a share kashi da shi wa makatubin banda abin da an ka rubuta ko da rubutun boko ne wa zaɓin banda zinare ba a yi wa bindatin banda azurfa wa jidarin banda katangar wani ko da wani ka kallo ka ɗebo jikin katangar wani ka share kashi karkai bai halatta ba wa almin banda kashi wa rausin banda kashin dabbobi busasshe amma duk waɗanga da an ka ce ba a yi da su sai ka runce ido ka yi ƙarhin hali ka yi bayan an ƙat in ta tsalkake ma ya yi kaliyadi kamar inda ka sa hannu ka suɗe kamar mai suɗa kwano wadona sarasi ko ka da koma bayan uku wato kasa guda ko biyu in ya tsarkake duka ya yi mu tsaya nan ko mu kira rodo to alhamdulillah na'am eh ya ce a samu mai ba a samu ba eh ainihin jiba muke magana uku ɗin musabi ne idan inda ba musabi ba ne annabi bai jiwa da kashin na uku ya amfani da biyu ɗai ko ba biyu ya amfani da su ba dan an nemi na uku ba samu sai abin nan raus ba alƙar rausata ko bai ce lalle ka je ka nemi wani ba sai da biyu ɗin Shi ne nan malam ya kawo kaliyar da waduna salatu na saboda mani ya sake sallah saboda janaba eh, inda mani ne kawai bai sake sallah ba man sallah bi ana sai mutum ya yayi wanka ya sake sallah asuba saboda ni a to ai saboda mi ai muna son mu san dalili kila ba san manzon Allah ba da abin da suke dibi an ce annabi ya yi sallah a abin nan ko to annabi bayan gida ne bai sallah bayan gidan annabi da hitsarinsa da bayan gidansa ba su sallah eh don bayan gidan annabi ya taɓa rigar ka sai ka wanke kai sallah a abin da muka sani sai an wanke to na annabi ne nau da naka haka suke kuma ko na annabin sallallahu alaihi wasallam aisha bata ce ta kuntu a gasilul maniya ba to don me za a wanke tunda ba na najasa bane misali kaga annabi ya yi don ya karantar da mu amma nashi mun sani cewa nashi masu tsarki ne babu wani abin da annabi jisa ga jikin manzon Allah babu da bayan gidan annabi da fitsari ne da maniyi ne da maziyi ne da wadiyi ne duk masu tsarki ne ko gane an gane ko tsarkakakku ne ba su hana sallah amma ya yi wannan don ya karantar da mu amma kai ka tabbata da fitsari na da naka na jasa ne to maniyi na da naka na jasa ne hmm. to banda annabin kawo min wani wanda ya salla da shi bai wanke ba kuma an kace yayi wane na magana annabi ake yi cewa ana kankarewa ko ana karcewa ana sharewa to na annabi na jasa ne ba najasa ba ba wai mani ba bayan gida ma na annabi ba jasa ba ne fitsarinsa ba jasa ba ne to in ko annabin kake nuhi kana so kai ma ka ce kai ma haka kake to ka daina wanke kashinka wannan duka kici ne na taba jin wani malami a wani gidan rediyo na wata jiha yana cewa a shi yake mukabala da duk wani malami wanda ya ce mai mani na jasa ne a rediyo amma ba a daɗe ba sai ni ji yana cewa to ai mai ayi hankuri kila ina jin wasu malamai sun bi dare sun same shi irin wannan abubuwa in za ka yi karatu ka yi karatu bakin abin da ka sani fa amal bi ma ta'lamu fa huwa al-muqassim amma dan dai ka karanta ka ga hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kharaja shin wai baka san kowa ya annabi ba annabi fa inda zai je ya tsuguna ka koma can wani wuri ka lade shi ko ya tsuguna to in ya gama bayan gida in ka taho kana neman inda ya wallahi ba ka samu dama duk inda ya tsuguna ƙasa za ta ɗan ɓare haka ta mai ɗan tole da zaran ya gama shikenan sai ta ruhe ta haɗa abinta ba a bari ba a bari an wa annabi ƙaho abdullahi ibn zubair an ka bashi jini an ka ce ta ya zubar yayi ta ya yayi ta ya. da ya je dan shakwana haka ya waiwa ko ina bai ga kowa ba sai ya tsuguna ya shanye abin ya lashe baki ya dawo sai annabi ya ce ka zubar ya ce ina zubar sai annabi ya ce ce ka shanye shi <laughs> eh. kun gane ko hmm. eh ce a kai mustahabbi ne in ka yi ka yi makaruhi amma alwallar tana nan kadda ka tako tsari ka hito da shi a kafa na, eh shi ake ce ma istibra'i tabbatar da hitsarinka da bayan gida sun kare shine alama kare wasu ka goga ka goga baka ga komi ya haito ba to shikenan an gama wajibi ne yin sa na'am eh to sunna sunna sunna ta yin fitsari da bayan gida tsogoni ake a musulunci can ta ayyanar kiyamu in ya zan wurin da za ka yi duk ƙazamta ne babu inda za ka tsoguna ya ka ce ta ayyanar kiyamu dole kai da tsaye ka gane shi yadda hitsari ka hita an an shi yadda za ka yi kila baka iya tsogunin ba ne da ka kana cikin irin waɗanda aka jadu da hitsari bai iya ba akwai yadda ake tsuguna a yi tsari ya hito da kyau akwai yadda in ka tsuguna sai ka yi awa guda bai ƙare ba don akwai hanya in fayif ɗin ya mirɗi to su ba su hitowa gaba ɗaya ko ka ji kamar ka kare kana tashi sai ka ji wani ɗan dan kulli ya walwale sai ka ji zururu sai ka ga wandon ka ya cike to ka mirɗe fayif ɗin tiyo ɗin ya mirɗe <laughs> <laughs> kun gane ko in tiyo ɗin ya mirɗe zai zai sai ya dan rike wani wuri ya yi dan kullutu haka to da ka tashi tiyo ɗin ya walwale sai ya sauka tun da ya baro gida to kun gane ko to sai na eh ya ita da hagu eh wajen fita kuma daga gida ah. Ba ka baka ji an ce yumnahu bihima ba <laughs> da gida da masallaci ai duk ɗaya ne da ɗaki da cikin da shiga gidanka da shiga ɗakinka da shiga masallaci duk guda ne eh duk guda ne da zaka yi da masallaci haka zaka yi da gidanka haka zaka yi da ɗakinka haka zaka yi da ajin karatu zauren karatu makaranta hmm.